zaben sarauniyar kyau ta ƙasar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan ku da zuwa tashar AA Boka TV idan ku zo tashar AA Boka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. A yau za mu duba ɓangaren entertainment. Aisha ta Khadija ta lashe zaben sarauniyar kyauta da magaran a zaben 2022 aishatu khadija dai ta yi shiga ta musulunci wacce ba kasafai aka saba gani ba kamar kasashen yamma da kasashen turai akan yadda suke irin nasu zaben sarauniyar kyan zama ta su fito tsirara ba kyan gani da sauransu wanda wannan nijar ta yi abin a yaba mata kuma abin a jinjina mata irin kishin musulunci da ta sa irin zaben sarauniya kyau wanda ko a ƙasashe irin na makota Najeriya za ku ga cewa su ma sun fi bin layin turawa da sauransu idan ba ku manta ba akwai zaben su ma da suka yi an ga yaran da suka fito da su ba shiga ta kirki amma an samu wata dai an samu ta hijab to a karan farko dai Nijar ta fitar da wannan zaɓe ne wanda aka sa mata Mrs. Zindar Mrs. Zindar dai ta yi shiga mai kyau shiga ta musulunci inda ta lashe zaben sarauniyar kyau kuma ta shiga ta musulunci a damagaran wanda hakan ne 'yan Nijar suke jinjina mata Aisha Kariji dai ta ci wannan zaɓe ne a 2022 wanda ita ce tafi kowa kyau ko kuma in ce ita ce sarauniyar kyau ta ƙasar zindar ta daga kambanta na sarauniyar kyau inda ta yi hotuna kamar haka ta yi hotuna da farar riga da baƙar riga ta yi kuma hoto na al'ada wanda ta nuna asalin Afirka kenan da kuma yanayin shiga ta ƙasar Nijar. Wannan shiga ce wacce Nijar suna jin daɗi kuma sun gode da irin wannan diresin da Aishatu Khadija ta yi wajen lashe wannan kyauta ta Sarauniyar Kyauta da Magaran a 2022. Aishatu Khadija dai 'yar asalin Nijar ce. 'yar asalin Nijar ce an haife ta a Nijar kuma ta taso a Nijar inda ta lashe kyautar gasa ta da magaran a zaben 2022 wanda aka gudanar da shi a nan ƙasar Nijar wanda an samu manya-manya na ƙasa wanda suka halarci wannan taro an ga manya-manyan gwamnati da manyan mukarraban gwamnati wanda suka zo suka ba da wannan kambu da Aisha Karijo ta lashe wannan zaɓe na sarauniyar kyau. Muna taya Nijar murna da kuma 'yan Nijar da Allah ya taimaki ƙasashenmu na Afirka muma mu dinga zama da ƙafar mu ba tare da muna dogara da Turawa ba ko kuma Turawa suna jujjuya mu suna haɗa mu rigima tsakaninmu da sauransu. Ƙasashen Afirka dai ƙasashe ne masu daɗin zama kamar irin su Nijar, Libya, Chadi, nigeria sannan kuma da zanga-zangar da ake a ƙasashen Chadi Allah ya kawo zaman lafiya da sauransu. ba ma buƙatar a ce 'yan afirka ana haɗa kanmu ana gwara mu mu zauna lafiya da juna mu taimaki kanmu da kanmu domin mu mori ƙasashenmu na afirka muna da arziki kala-kala a kowace ƙasa da kuke gani mun gode tashar AA Boka tashar ku ce idan ku zo tashar AA Boka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta inda idan mun ɗora sabon bidiyo za ku dinga samun sa kai tsaye tashar AA Boka tashar ku ce sai mun haɗu a bidiyon mu na gaba kar ku manta da sharing da like da sauransu domin ta haka ne bidiyo bidiyonmu za su je gun waɗanda ba su sani ba sai mun haɗu a bidiyonmu na gaba mu kasance da tashar AA Boka a ko da yaushe domin kawo muku labarai da magunguna da amfanin itatuwa da ganyayyaki da muke a wannan channel muna duba abin da yake faruwa ma ƙasashen duniya za mu ci gaba da kawo muku